daga kallon idanu so ya shiga nan take na ji harbi a zuciyata daga wasu daga wasa ina neman da ki bani izini kasancewa mijinki wato wanda zai aure ki na amince zan rayu da kai ƙarshen rayuwa an zo bena na ƙarfi ne idan zaka iya ka zo ka kwata wai ke me yana da saurayi saurayinki idan kika ƙara cewa saurayinki sai na daga-daga da ke a gurin nan kai kuma ina so ka sani ni kaɗai ce wacce nake son ka kuma wadda zan iya bada rayuwa na saboda kai. Oh, daga saki ke? zaki bayar da rayuwarki saboda ni hmm, ko kana tantama ni very good dama na ina marana irin wannan tanadi wannan guba ce gashi ki sha saboda ni Tabi, wannan wasan danganci ne. Amma ka bata ta nuna mu iya haukanta da take akan suna. Ni na ji na gani na faɗa da kaina abin daga wasa a yau ya zama gaske yaya za na yau in faɗa ban gane ba abin daga wasa a yau ya zama gaske ni wasa nake yi da ba wai gaske ne ba wallahi na rikice ban san mai zane ba daga wasa ba ki dan kalle ya zaki sha ku ba ci ba Ita kika mutu bawa? Ina so ka sani cewa maganganunka ba su da amfani a daidai wannan lokaci da nake kan gabar mutuwa ta. Ba za ki mutu ba, sai dai mu tafi tare. Ai ga irin ta nan saboda abin da nake gaya miki kenan ki sai kina soyayya da yawo ya zama miki matsala. Ni ce kashe ki a baba. Ke, Abra, Abra, Abra, Abra, song. daga wasa wasa daga wasa wasa daga wasa daga wasa daga wasa daga wasa Hello Wallahi gani nan na fito. A'a kin ga ni fa bara iya zuwa gidan Anta Fauziya ba. Ki fito sai mu haɗu da ke. Yawa ƴar gari ashe kin gane. <sighs> To shikenan shi yasa nake yin ki wallahi. To ba matsala sai na ƙara so. mm ina zuwa ne nan abin abikuta za ka sauke ni sauke mu je mhm. daga wasa me matsalar ne na rasa gane ne matsalar motar nan ni ma ba san me yasa ba ka cika son wani a kece dan Allah ba shi ka kira mana baro sai zo mana da wata mota sai ka kira mai kani ya zo ya canza wannan gyara wannan da Allah daga wasan almira sai ka ga sun zama gaske Hello Barus. daga wasa daga wasa wasa daga wasa wasa daga wasa salamu alaikum wa alaikum salam baby tun tun aziye tunaninka nake na ka tsaya ta alakiya uku wallahi wani uzuri ne ya tsaye da ni shi yasa kai ban zo da wurin na irin uzuri kenan wata classmate din mu ce ba ta da lafiya shine muka biya muka duba ta ayya Allah ya ba ta lafiya to yanzu sai da ka sai da ka koma gida sannan ka biyo nan yana sai na koma gida na shirya tsaf domin in zo ki gani yes sannan tona ai kuna ganka ka san wani abu kowane daƙiƙa kowane bugun zuciya na da fitar numfashi na ƙara kyau kake a waje na da gaske da gaske ma yanzu ne da fata idan har na biyo miki wannan kalaman nake ba ƙara rasu ba ina fata dai kin sallama cikin gida domin daga nan wucewa za mu ga mashin ita sun na bari a waje kuma ba kuwa a waje za mu yi tafiya ko daga kallon idanu so ya shiga nan take na ji harbi a zuciyata daga daga wasa daga wasa kai ba shi gaskiya rana yi yawa ba shi ba tunanin da za mu tsara competition karkada yau za mu tsara komai wancan ba iki bane? ne? Iki ki tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya. Allah ya haɗa mu kar ku ce za ku raba mu daga wasa gashi ya zamo gaske. subhanallah <laughs> kai ne sanugo kai wallahi ni masoyiyarka ce ta hakika ina son ka sosai in wakokinka suna burge ni ina masifar son ka sannu da Allah za mu iya yin hoto why not da Allah taimaka ka mana daga wasa daga wasa daga wasa daga wasa na gode da soyayyanki a gare ni am dan Allah za ka iya bani kyautar hular kanka gaskiya na gode sosai na gode na gode Allah ya ƙara ɗaukaka daga wasa daga wasa Abuja. Rubuta ne kaɗan tsaya? Amma na ba da

Ka ɗauki hularka ka bata idan ta ma wani mugun abu kuma ba. <laughs> Ba shi kenan. Wallahi ban kawo ka a ba. Amma ya kamata ka rinka kula. Kai ba kamar kowa ba ne. Maɗiyanka suna nan a ko'ina. Matsala ne. Wallahi. ba abin da ba zan iya fan saboda ni na yarda da cewa fan su ne mu in ba fans ba shi wallahi ba mu ni na san da haka amma ka rage suke ciki da fans don wasu maƙiyanka ne baka sani ba ba komi na ji ba shi na gode daga wasa Baba, ya na ka cikin damuwa, Kullum ya sani me ke damun ka? Eh, ba za ki gane ba. Ba ba da ke damun ba. But, this studio, don't zo sami kai na na cikin damuwa ne muna cikin cikin cikin da kai ka fito da kana ta damuwa baba dole in samu damuwa wai ya za a ce wannan yaron ɗan nana yin nan ba wasu ke lokaci yanzu ka san da magana da na ta ruwa ka san jiya ina cikin joint daga yarinyan nan tare da shi ai na gaya maka wani yarinyan ba ta nace ba na gaya maka wani yarinyan wallahi ita sai mai zamani take da shi ya ce gani zamani yanzu kawai mu samu option mu sai yadda zamu yi gaskiya ba ba akwai matsala ba eh mana to ka san mene a je cikin studio mu zo na mu yi magana suke ne mu zo Daga wasa maganar ta zama gaske. ku sanar min mai zanyo nan take daga wasa zancen ba gaskiya ba ne daga wasa ne daga wasa daga wasa ne ah. daga wasa daga wasa daga wasa ne amma kai kaɗai ne ta. ba zan iya rayuwa da wani ba akan in rasa ka zan iya yin komai akan in same ka ciki kuwa har da daƙila aurenka da mafida saboda ni ce wacce na dace da kai ba ita ba dama ce za ku ji yadda ni nake ji da kun fa mu Mun yi rayuwa tare danga wasa. Assalamu alaikum. Sunana mazaje kamar yadda kuka sani. Wannan saƙon ga 'yan downloading ne da ke downloading fina-finanmu na ƙasa. To wannan fiɗin mai suna daga wasa, a yanzu haka fa an fara sai da posta a nan jihar Kano. Za ku iya samun wannan posta ɗin a wajen Mansur Doka. wanda yake opposite bata runabout ko kuma ku tuntuɓi shagon usmaniya gwammaja domin ku mallaki posters domin dillancin shi da kasuwancin shi a nan jihar kano za ku iya tuntuban wa'innan lambobin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 Albishirinku al'ummar duniya. Cibiyar magani ta Alfa'ida Islamic Medicine Center muna ba da magani akan dukkan matsalar da ta shafi al'umma. Ƙarƙashin cibiyar Alfa'ida muna ba da magunguna ingantattu masu tushe da asali. Kamar cututtukan sanyi mai sa kaikayin jiki da kurajen gaba da fitan farin ruwa. Rikicewar al'ada ciwon mara da ke damun iyaye mata. Sanyi mai sa ɗaukewar sha'awa da kankancewar gaba. Muna ba da maganin matsalolin istimna'i ga waɗanda suke biya wa kansu buƙata. istimna'i yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawa ku hanzarta zuwa cibiyar alfa'ida za ku samu magani da izini dubunnan al'umma sun karbi magani daga cibiyar alfa'ida kuma sun yaba da aikin magani kamar sanyi na infection ko mai sa kaikayin gaba da ƙuraje ko mai ɗaukewar sha'awa da sanyi mai hana haihuwa rashin kuzari yayin saduwa saurin inzali da rashin kare kamar masu fama da cutar hawan jini da matsalar ciwon suga, ciwon hanta da ciwon koda cibiyar magani na alfa'ida ta kware wajen don haɗa magani ingantattu cikin ilimi. Duk mai bukatar magani a duk inda kake a fadin duniya za mu tura maka magani har inda kake. Ku kira waɗannan nambobi za ku same mu a koda yaushe. Waɗanda suke ƙasashen waje za ku iya ɗaukar waɗannan nambobi domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Za ku same mu a Maiduguri jikin Open Air Theater gefen gidan zu. Ga masu buƙatan tallace hajojinsu a wannan fim ɗin namu mai suna daga wasa za ku iya tuntuɓar makitan mu akan wannan lambar sannan kuma 'yan downloading na sauran jihohi ko kuma ce sakataren 'yan downloading na sauran jihohi za ku iya tuntuɓa mu domin kuma ku mallaki poster wato ku mallaki lasisin eh, raba fim ɗin nan a matsayin downloaded eh, movie za ku iya tuntuɓar lambar mu mun gode Malam Salihu. Malam Hudu, Malam ah, Hudu. Ina gajiya? Lafiya lafiya. To ya aikin? Alhamdulillah. Komai komai lafiya. Komai noma. Ka iba Allah Malam Salihu. Malam Salihu kaman ba a rera sata ba. To Malam Hudu. <laughs> Ka san shi haka haka shiryan Allah yake. Idan Allah ya shirye ka, babu mai mai mai iya ɓata shi ka. Gashi nan yanzu ka ratsu ba sata ba ba ba <laughs> Allah sarki wai man Salihu a wannan garejin naku wai don Allah ba zan samu moto ba moto mai kyau ta saida malam hudu akwai motoci zafafa he da ka zaba Allah ko <laughs> kai don Allah yanda za a yi duk inda take a samu moto ran tsatsa mai kyau to ka san me ne mun in siya eh akwai wasu zafafa ta can mu je nuna maka masha Allah mu je <laughs> ma salihu ma salihu hudu malam hudu a yanzu dai an daina rikici kamar da wasa ma cikin wasa daga wasa daga wasa almira sai kaga sun zama gaske daga wasa Malam Hudu ya kaga wannan? ka ganta komai zanzan eh wannan za ta kai kamar nawa wannan gaskiya malam hudu wannan a sanayya eh. muna tare zan bar maka ita dubu ɗari takwas ɗari takwas ɗari takwas a to wannan gaskiya ba ta yi ba ba ta yi ba kuma ba ta yi ba wannan ba ta yi ba to shi kenan yanzu mu je ba ba ta yi ba mu je nuna maka ga wata can Malam Hudu, wannan motan za ka ji daɗin ta fijo ne ainihin ta da iska ne kawai babu. Kaka raina mun wayo mana. Wani da irin ka kalle ni ba mahaukaci ba ne. Dan na ce ina son moto. Ba haka yin moto da tsawon da zan hau 'yan matan gari su gani ko wani abu. Wannan motan fijo ne ta da. Za a samu moto a wajen ka koko ba za a samu ba. Amma tsaya, kamar ta nawa kake so. Moto ba sai an ganta ba yanzu in na ce maka na kaza nake so ka cuce ni fa. Moto sai na ganta. in na ganta in moto ta in kudin ta yayi daidai zan ba da kudin ta in dauki moto to ka gane yanzu tunda dai wannan ba ke maka ba mu je akwai wata gob gob 2 mai kyau giredi ainihin ta da na san wannan za mu daidaita a to ko kai fa amma wannan ka hada da ita ai wannan ko in karta ko ta garbi hudu me kake leƙawa wani. <laughs> Lafiyan inji. To lafiyan eh. inji ba sai an baka ki kai ki zaka zaka gane lafiyan ta ba. Ina kake? Gani nan. Wannan moto ta yi. Wannan moto na kuɗin ta. Yawwa Malam Hudu tunda dai moto ta yi. Wannan mota kuɗin ta naira dubu ɗari biyar ne. Kacal. Ɗari biyar. Eh. <laughs> Masalu. Ka gani? Ni kaina dan abin da nake so nake sa ran za ta shigo hannuna. Dubu ɗari biyar ɗin ne. alhamdulillah malam hudu kaga ba ragi ba ƙari dubu ɗari biyar cif cif ana baka sai ka kawo kawai daga faɗin abu kawai ban ban ban taya ba kawai sai in hau saboda ni ma hukaci ne wannan moto in ka sai da dubu talatin da biyar dubu talatin da biyar zan bada na ga ba sayan mu motar ba ba to ko keke in zaka siya yanzu he ta kai dubu hamsin in dai mai kyau ne mai giya wanda zaka rika takawa kana jin taushi mota ne zaka ce na sata ne malam hudu a rantse da girman Allah bacin ina jin kunyan ka da he ne maka dukan tsiya ko wani sa maka dukan tsiya a garejin nan dubu talatin da biyar an gaya maka rogo ne ha na sauko wallahi tallahi na sauko kai Allah wallahi da ba dan na sauko ba ko wallahi tallahi da na shuka maka rashin mutunci to in baka sako ba samu lada ka hau saman sabis emi bala'i a can aikin banza kawai na sata ne motan zaka zo ka ce wai dubu talatin da biyar an gaya maka dan na rogo ne ta yi ma motan nan motan sata ne wallahi alƙur'an ta yi na tsohon barawo in zo in sai mota tsohon a hannun tsohon barawo saboda ni ba ni ma da hankali da ba a san halinka ba sai a ce sai a ce ba wannan ba amma tsohon barawo irin ka har ka zo saboda ni mahaukaci ne kawai kai na zare sai kawai sai kana cewa dubu ɗari biyar sai ba da eh, ko na ji ni tsohon barawo eh kai kuma fa mai haura gidan mutane ko ban san ban san tarihin ka bane gidan daga wasa daga wasa daga wasa daga wasa Ai, gaban kasar gidan ka Ai, Malam Hudu, tun da na hango ka daga nesa bakinka a buɗe na ga malam hudu can baki abin magana haka ne wallahi tallahi wai ya Allah uh, mallado wai ina wannan yar taka wace bayan wata biyu da aure ta fito malam hudu ka ce min labiyo <laughs> malam hudu kana ciki kenan a'a ai ina da ta riga ta mallake ni abin da ya faru wallahi ɗana nake nake makamu amma so riga da Allah a ranzu da da za a yi da Allah da annabi a ba mu ita mu aura ai alhamdulillah ɗanka ai ɗana ne. Alhamdulillah duk da har abu ya fara ka ce eka eh ta ce ɗana ɗanka ne. Alhamdulillah yanzu a yanke mana sadaki a nan musan yadda za a yi <laughs> a ba mu aurenta. Malam Hudu dama ni na gaji da ganin samarin da nake gani a kofar gida. Yau in ga mun Ka'ilu ko ban ga Kabiru Simoli jiba in ga Harisu Oscar. Abin da za a yi ku je ku kawo naira dubu ashirin da biyar. Dubu ashirin da biyar? Kama Allah gaskiya gaskiya dubu ashirin da biyar ya yi yawa amma ba ba wai na kirta ka bane yanzu da za a yi za mu ba da dubu sha biyar a dubu sha biyar din ma dubu biyar za mu ba da araba shi in yarinya ta je ta zauna muka ga ta zauna gidan miji lafiya lau ba sa insa ba hayaniya ba cin amana sannan kuma ba yawan cin abinci a hankali sai a cika maka dubu goma a'a malam Ladiya fa ce magana yarinya dumar mun san kowa kin wanda ya rasa yanzu fa na gama lissafa maka samarin da suke layi a kofar gidan. Ba Bazawara ce fa. To ai saboda bazawara ce mai sana ce ka bada 25. To ai kuma naga naga ba wani kamun kai kai gare ta ba. Yanzu malam Hudu abin har da zaki da cin fuska to kai dan naka kamun kai gare shi. me ya sana'ar shi eh, dan banza fa yake iko Allah amma dai dana ba bai taba cikin shege ba eh, sannan kuma ta yi ma ko yanzu ma in mun aure ta ta yi duk jikoki na an zubar da su a waje wallahi malam hudu dan dai kana ganin ka karfa ne kosashe wallahi da nayi maganin ka akan hanyar nan tunda abin da kace kenan ya dai ta wace kuma na riga na yanke kuɗi naira dubu ashirin da biyar ba zan iya rage ko sisi ba idan ya maka ka same ni a gida idan bai maka ba in ji shiru oh ikon Allah wallahi ban taɓa ganin mayan kuɗi a duniya sama da kai ba yanzu dubu biyar din ba karba ba a ba zai yi malam insha Allah insha Allah yarinyan cikin shege yanzu ta fara yi eh wallahi tallahi malam hudu wallahi idan ka ga ne karkarfa da nayi maganin ka wallahi a gurin nan iska gurgun banza gurgun wani ni ga kira gurgun banza gurgun ai kira ni gurgun na eh na ji gurgun a cikin alqur'ani Allah ya ambaci mai ce wal masakina da masakai kai yaki da ni tsakanina da kai ahalina da ahalinka yanzu aka fara. To idan ka yaƙe ni ka mallake duniyar baki daya. Mayan kudi. Mayan kare. Ka mallake duniyar eh, baki daya. haka za a kare haka za a kare daga wasa daga wasa wasa daga wasa wasa daga wasa daga wasa daga wasa daga wasa wallahi wallahi idan na wasa lafiya ya go tsowa ke yi don Allah ki taimaka mu Ƙaramar magana ta zama gaske daga wasa daga wasa Hey, daga wasa. daga wasa daga wasa gaskiya ya na ya banta sa a ce yaro ƙarami haka wa haka bai ci abinci ba gaskiya ya banta sai yaron danga wasa yayin danga wasa dan Allah ka bai kare ni kirana abu ta na da kai daga yau babu ka goge namba na a wayanka dan Allah ka rabu da ni kabir kenan babu wani abin da zaka faɗa min a halin yanzu ka sa rayuwar babu Allah cikin hatsari abin da kai kai farin ciki kenan wallahi ka bai kai azalimi ne dan Allah ka ƙara kirana Hello, Daga wasa, daga wasa. Basira! Haba data. bai kamata a ce kina yawo haka ba, kake mun ke mata aure ce. Amma dan Allah ka taimaka mu, abba yana ciki, wallahi idan ya fito ya gama akwai matsala. Kina nufin abba na ciki? alhamdulillah buri na ya cika dama ina so na da shi yau zai san gaskiya ka haukace ni, amma tabbas na haukace a kanki zan iya yin komai a yau domin na da shi yau abbas ya san gaskiya wallahi wa inna ilaihi raji'un Shirin daga wasa zai rika zo muku a duk ranar Alhamis karfe takwas na dare a wannan canan namu mai suna mazaje ne. albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe Ya amfani da msk booster mai alamar doki sinadarin karfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure idan kana amfani da msk booster zai raba ka da amfani da kwayoyin zamani a kowace rana hukumar tantance magani da abinci nafda ta ba shi lambar shaida kamfanin yana aika wa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar amurka goma a farashin najeriya Najeriya naira dubu biyar kacal don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com.ng za ka samu cikakken bayani cikin turanci ko hausa har da malarabci ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya sifili takwas sifili uku uku tara tara hudu sifili shida bakwai isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki idan ba MSK Booster mai alamar doki ba ne ba daidai suke ba.